ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا wanda ya kasance mai makauniyar zuciya ne a duniya wajen ƙin karɓar gaskiya da miƙa wuya a gare ta to a ranar alkiyama zai fi haka makanta don haka ba zai shiryu zuwa ga tafarkin aljanna ba zai zama mafi ɓata daga hanyar shirya sakamako yana zuwa ne irin aikin da aka yi